بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين Ba ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara za mu ci gaba da karatun wannan tafsiri namu da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka a wannan masallaci namu na tuna da Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan cikin garin kano a fage a yau juma'a bakwai ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana uku, wanda ya daidai da takwas ga watan hudu biyu miladiya idan ban manta ba ajiya muka tsaya a ƙarshen suratu baha yau kuma za mu tashi da izinin Allah a wannan karatu namu na biyar ko na shida karatu namu na shida a farkon suratul anbiya wanda Allah madaukakin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم اقترب na'am kamar yadda muka sani wannan ita ce farkon suratul anbiya suratul anbiya ba a yi saɓani wajen sunanta ba dukkan malamai sun tafi akan sunanta suratul anbiya ko makkiya ce wato an saukar da ita kafin hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa madina kamar yadda imam al-qurtubi ya faɗa cewa dukkan malamai sun haɗu akan tura ce makkiya tura ce wadda take yar maka wato an saukar da ita kafin hijira sannan yawan ayoyinta wayansu malamai kamar malaman kufa sun ce ayoyinta ɗari da goma sha biyu mutanen makka da madina da hijaz sun tafi akan cewa surorinta ayoyinta 111 sannan suratul anbiya ita ce sura ta 71 a jerin surorin da aka saukar wa manzo Sallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan an saukar da ita a tsakanin suratul sajada da suratul nahli wato bayan an saukar da suratul sajada aka saukar da ita sannan kuma aka saukar da suratul nahli sannan ita suratul anbiya an kiraye ta surar annabawa domin a cikinta an ambaci tarihin kusan annabi goma sha shida a wanda aka kawo su wato ita ce surar da allah madaukakin sarki ya fi tara yawan annabawa musamman ma kuma ya gani da tarihi tun da suratul an'am ita an ambaci kusan annabi goma sha takwas tun daga watilka hujjatuna ataina ha ibrahim ala qaumi to amma ita suratul an'am duk da yake an ambaci annabawa wajen goma sha takwas sunansu ne aka zuba wato ba a yi tarihinsa ɗaya bayan ɗaya ba shi yasa duk da yake suratul anbiya annaba goma sha shida aka ambata a cikinta da kuma tarihinsu sai aka kira ta da al'ambiya saboda ne saboda su an faɗi tarihin mafi yawa daga cikin annabawan wannan da aka ambata a sannan ita suratul anbiya kamar yadda imamul bukhari ya faɗa da waninsa daga abdullahi dan mas'ud wanda abdullahi dan mas'ud yake cewa banu isra'il wato suratul isra da kahafi da suratul kahafi da maryam da surati maryam da anbiya hunna min al-ataq al-awwal wa hunna min al yace suna daga cikin farko farkon hadda kamar yadda Imam al-Qurtubi ya faɗa yuridu abin da yake nufi min qadimi ma kasaba wa hafiza min al-Qur'an Imam al-Qurtubi yace ibnu Mas'ud abin da yake nufi yana daga cikin farko farkon tsofaffin surorin da ya tsururuta ya karanta su ya haddace su a cikin al-Qur'ani sannan wannan surar kamar yadda ibn mardawi da abu na'im fi hilya da amir bin rabi'a daga amir bin rabi'a radiyallahu anhu yace shi amir bin rabi'a wani balaraban ƙauye ya sauka a wajen shi a matsayinsa na bako ya karrama shi ya mutunta shi ya mishi sauka mai kyau har ya yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam magana dangane da bakon bayan manzan bakon ya je ya yi magana da manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawo wajen amir yake cewa na ba manzala sallallahu alaihi wasallam wani wadi daga cikin wadi wanda babu wadi wanda ya fi shi babu wata ƙasa wadda ta fi wannan wadin albarka da aka kai ma ina so in yanka ma ɗaya daga cikin wannan ƙasar kai ma in ɗan baka filoti in ɗan yanka ma ƙasa a ciki wanda zai amfane ka kuma har zuriyarka za su riƙe a matsayin gado bayan ka mutu ma za su amfana da wannan gonar ala amir ya ce la hajjata li fi Ya yace ni bana buƙatar ka bani wani fili ko ka bani wata gona nazalatil yau suratu azhaltana anid Ya yace domin yau an saukan mana da wata sura wanda gabaki ɗaya ta fitan mana da duniya ga garai gabaki ɗaya yanzu ba ta duniya muke ba wata sura ce yace iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridin anan Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura ya yi tambihi da yawa a cikinta kamar yadda za mu ci na farko kamar yadda na faɗa ya ba da labarin annabawa daban-daban da kuma abinda za mu yi tsinkaye a ciki da abin da zai zama mana izina a tarihin annabawan da yake kawowa sannan ya nuna mana tashin alkiyama ta zo gab domin mu shiga taitayinmu mu aikin da za mu tsira a ranar tashin alkiyama sannan kuma ya nuna mana cewa waɗanda aka aiko wa manzo sallallahu alaihi wa sallam aka aiko zuwa gare shi sun yi kirkire da sharri da yarfe da ƙarya kala-kala sun dangana manzo sallallahu alaihi wa sallam ba don wani abu ba shine don su ɓatar da saƙon da aka aikowa manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan ta nuna mana abubuwan da zai faru ranar tashin alkiyama ta kuma ba mu labari mutanen kirki da makomansu da kuma mutanen da suka wuce gona da iri suka yi abin da suka ga dama da kuma yadda abubuwan da ya same su a rayuwarsu ta duniya da lahira ta jawo hankalin al'umma da ta tsaya tsayin daka wajen tabbatar da abin da yake shine daidai da kuma aikata daidai domin yin daidai da aikata daidai shi kaɗai zai tsirar da mutum ya ba shi rayuwa kyakkyawa a duniya da lahira da sauran abubuwa da yawa wanda za mu karanta a cikin surar in allah madaukakin sarki ya kaddara muna raye har mu kai zuwa ƙarshenta. ta fatan mu Allah madaukakin sarki ya ƙara buɗe mana basira mu gane abin da yake nufi a cikin surar mu aiki mu fahimta fahimta ta daidai kuma ba mu ikon aikata daidai kuma da cin albarkaci da moriyar duk abin da yake cikinta na albarka bismillahir rahmanir rahim Allah yake iqtarabati sa'at iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun hisabun lokacin hisabin mutane ya kusa ya kusantu ya matso dab wahum fi ghaflatin mu'ridun alhali su suna cikin gafala kuma suna masu juya baya suna masu bijirewa ma ya atihim min zikirin min rabbihim ba wani wa'azi ko gargadi da zai zo musu daga wajen ubangijinsu muhdathin wanda yake sabo illa tama'uhu face sun ji shi wa hum yal'abun alhali suna halin wasa lahiyatan qulubuhum zukatan su suna gafalallu wa asarrun najwa suna sirrinta raqa allazina zalamu ai waɗanda suka zalunci kansu suna sirrintawa raɗa a cikinsu. hal haza illa basharun mislukum suna cewa wannan ba kowa bane ba face fa mutum kwatankwacin ku a fata suna sihira yanzu za ku inka zuwa ma sihiri wa antum la wa alhali kuna gani qala sai Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu rabbi ya al-qawla samai wal lalle ubangiji ubangiji na ya san dukkan wata magana da aka yi a cikin sama ko a cikin ƙasa wa huwa samiu kuma Allah mai ji ne al'alimu kuma masani waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari na ƙurbu shai domin ya ƙalu ƙaruba shai wa ƙasaraba wa idan aka ce abu ya kusa wato ya kusanto a nan yana ba mu labari cewa hisabi ya kusanto ai qurbu waqtin ladhi yuhasabuna fihi mutane su sani lokacin da za a musu hisabi a sa ya gabato imamu zujaj ya ce alma'ana taraba nasi ya kusanto wa mutane waqti hisabuhum ay qiyama lokacin hisabun su kamar Allah yana cewa ai alƙiyamarsu ta kusa kamar yadda ya faɗa a wani waje iqtarabati sa'atu wan shaqqal qamar kaga anan ma'ana da Allah ya ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum ma'ana iqtaraba waqtul hisabi lokacin hisabi ya kusanto imma dai dunuhi minhum ya zo dab da su domin zai iya faruwa a kowane lokaci kuma kowane lokaci ya shuɗe kamar mutane suna kusanta zuwa hisabi shi yasa aka ce ya kasara balin nasu hisabu wasu malamai suka ce abin da ake nufi ai duk in kwana ɗaya ta yi kwana biyu ta yi sati ɗaya ta yi ai mutane rage nisan zangonsu tsakaninsu da hisabi suke wato kowane lokaci rana ta fito ta faɗi mutane suna kusanta yi musu hisabi shi yasa Allah ya ce ya taraba su hisabu wasu kuma suka ce a'a ai duk abin da aka sanya mushi lokaci aka ce zai zo to zai zo shi yasa a nan sai aka ce ya kusan zuwa saboda an sanya mushi lokaci kuma dole lokacin hisabin mu zai zo kamar yadda laraba suke kullu atin qaribun duk abin da zai zo to zai zo kamar yadda hausa suke cewa rana ba ta ƙarya sai dai uwar ya ta ji kunya wato matukar dai an sa lokaci abu zai faru lokaci kaza ko tabbas yau da gobe abin nan zai zo shi yasa sai Allah ya ce ai tare balin nasu hisabu ko kuma mutuwar kowane ɗan adam tana kusanto shi domin dai duk wanda ya mutu shi alƙiyamarsa ta tsaya domin da zarar ta mutu ai a lokacin zaka fara ganin hisabin abin da ka aikata shine iqtaraba lin-nasi hisabuhu a yau mala'ikan mutuwa ya sauka da mala'ikun da za su tafi da ranka a yau za ta fara ganin hisabunsa, domin za ka ga dota kala suka zo a wane yanayi suka zo yanayin da suka zo in suka zo a matsayin kyawawan mutane tare da kyawawan shiga da fara'a da annashuwa da bushara suna ma murmushi da hankicin da za ka ci wanda yake cikin fari tas kamar auduga cike da kanshi kage wajen ya tsire da kamshi ga sun zo sahu sahu to an fara ma hisabi ka san cewa akwai abin kirki a lamarinka kuma ka san cewa hakika ta samu kyakkyawar makoma amma inda kaga zabaniyawa sun zo kowa ya ci kunu ya ɓata ɗari ya sha kunu ya ƙalle ka da tsabbu da bulalai da gudumomi an zo da wani hankici yana ɗoyi kowa babu fara'a a cikinsa yana kallonka yana hararanta ana ma tsaki ko saura kaɗan sai ka san cewa harka ta lalace to ai hisabinka ranar da za a ɗauki ranta a ranar za ka ga hisabinka ya zo to shi yasa wasu suka ce shine Allah yake nufi anan iqtaraba lin-nasi hisabu hisabun su ya zo musu wasu suka ce al-muradu bin-nas da aka ce iqtaraba lin-nasi ai umumun nas kamar Allah yana magana ga dukkanmu mutane wasu kuma suka ce a yana magana da mushrikai su ne kuffaru makka wasu suka ce kafiran makka wasu kuma suka ce hisabuhum dinnan da ake nufi azabuhum yawmu badar azabar da za a yi musu ranar badar amma dai hisabin da ake magana hisabin rahira da ranar tashin alkiyama ya fi inganci wannan dai faɗakarwa ce Allah marubucin sarki yake mana dangane da kusancin ranar tashin alkiyama kuma za ta kusanto kiyama tana tahowa mutuwa tana tahowa mutane amma mutane suna cikin gafala da neman duniya da tara duniya da wasanni da abubuwa da dama ya shagaltar da su sun kasa tunawa su tsaya su yi kansu tanadi su yi kansu guziri wanda za su samu ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce wahum fi ghaflatin mu'ridin hum su mutanen nan suna cikin gafala suna cikin gafala gafala da duniya suna bijirewa lahira ba su wani juya baya ba suna juyawa duk wani aiki da za su samu lada suna juya mishi baya ba sa shiri da tanadi akan abin da ya wajaba a kansu na imani da Allah da kuma imani da ranar tashin alkiyama da tsorata da duk abin da zai kawo musu cikas a wannan rana to sun gafala ba sa aikata wannan shi yasa fi ghaflatin mu'ridun malamai suka ce sun gafala sun bijire fi duniya a duniya kamar yadda Allah madaukakin sarki a wani waje yace ata amrullahi fala tastajiluhu al'amarin Allah fa ya zo kada ku gaggauta shi a wani waje kamar yadda muka karanta ita tarabati sa'a ita tarabati sa'atu wan shaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu duk lokacin da suka ga wata aya ubangiji madaukakin sarki ya ba su labari to sai su juya baya ba sa yin izina da abin da aka faɗa musu sai Allah ya ce ma ya atihin min zikirin min rabbihim anan Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin cewa ba ta sauraron wahayi wanda ake Allah ya sautar ga manzansa wannan maganar Allah yana yin ta da ƙuraishawa tare da duk wanda suka yi kamance ceriya da su a cikin kafirci ko a cikin shirka ko a cikin bijirewa Allah nan yasa ya ce ma ya atihin min zikirin babu wani zikiri da zai zo musu shine alƙur'ani min rabbihim daga ubangijinsu muhdathin ya zama wani sabo ai jadidi in zalihi wanda shine sabon sauka ba a taura ba ba injila ba sabon wahayi ya zo musu daga wajen Allah shine alƙur'ani illa sama'uhu face kawai jin shi za su yi wa hum yal'abun suna cikin wasan su ba su san ma abin da ake nufi ba kamar yadda ibn abbas ya ce malakum tas'aluna ahlal kitabi amma bi aidihim ibn abbas yake tambayar qurayshawa to dan me kuke zuwa ku tambayi yahudawa da kiristoci kuma na ku ba mu bayanin abin da Allah ya saukar daga wajen ku da sabon sauka jadid sabon umarni da hani fil wanda ba a jirkita shi ba daga wajen ubangijinku amma kun biye kuna komawa kuna tambayar yahudawa su ba ku labarin taura kuna tambayar kiristoci su ba ku labarin injila alhali da alkur'ani sabo til wanda ba a jirkinta shi ba ba a ƙara ba ba a rage ba wanda littafin ku shine sabon littafi kuma shi ake karantawa kuma shine tsantsan gaskiyar da babu ƙari babu komai kamar yadda imamul bukhari ya rawaito kaga anan sai aka ambaci alkur'ani mufdal farari muhdas idan aka siffanta alkur'ani da azzikir domin da yawa daga cikin cikin alkur'ani Allah yana siffanta alkur'ani da azzikir kamar yadda yace inna na'am nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka zikira duk ana ambatar alkur'ani da suna azzikir ne to ambata ba da labarin da siffarta alkur'ani da muhdad, wannan yana nuna alkur'ani fararre ne domin azzikir na nan ake nufi alkur'ani to abinda ake nufi nan ba tare da saɓani ba sautukan alkur'ani da harfansa da saukar da shi saukar da alkur'ani da aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam abin da yake mutajaddid sabo ne wajen sauka ai sabo ne a saukarsa tunda taura ya riga shi injila ya riga shi daka da aka saukar da alkur'ani kamar wani sabon sako ne daga Allah ba ana nufin alkur'ani fararre bane ba ba ƙadimi bane ba amma zancen Allah na cikin alkur'ani zance ne wanda yake ƙadimi wanda alkur'ani zancen Allah ne ba halittar Allah ba ne ba wanda da yawa mun san cewa an yi ɗauki ba da tsakanin malamai ahalus sunna da waɗanda ba ahalus sunna ba musamman a lokacin shugabancin ma'amun a daular ma'amuniya da daular mu'tasim da wasiƙiya waɗannan abubuwa guda uku shugabanni guda uku na musulunci sun tabbatar suna ne cewa alkur'ani halittar Allah ne ba siffar Allah ba ce ba ba zancen Allah ba ne ba don haka halittar Allah ne fararre ne wanda imamu ahmad yana daga cikin wanda ya tabbatar ya tsaya a kan cewa alkur'ani mai girma zancen Allah ne kuma siffa ce ta Allah wanda akan haka an duka ne tsanani an ɗaure shi shekaru da dama a cikin kurkuku ta wanda aka kashe ma kamar muhammad bin nasir al-khuzai shi wannan malamin yana daga cikin wanda aka kashe wannan fitina ce mai girma aka yi ta a wannan lokacin da bayanta amma da yawa daga cikin malaman sunna da ahmad bin hanbal suka tsaya wanda suka hana a ƙagarwa a da wata bid'a wanda ba shi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suke kai ba almuhim anan da Allah ya ce ma ya atihim min zikrin min rabbihim muhdath lokacin da alkur'ani ya zo musu da sabon sauka illa sama'uhu wa hum yal'abun fate sun ji shi suna halin wasa za su ji shi ne suna halin wasa kamar yadda ibnu abbas in ɗin ya faɗa mana maimakon su tsaya su imani da abin da aka saukar a'a sai su koma in ta biya wani abu daban sai Allah ya ce lahiyatan Kulubu. zukatansu suna gafalallu ma'ana ba wani wahayi da zai zo musu daga wajen ubangijinsu kuma wahayin nan ya zama sabo ne daga Allah a kowane hali na haloli face sun ji wannan wahayin wa hum yal'abuna suna wasanninsu suna istihza'i kuma suna gafalallu ba su san ma me ake faɗa ba wato ba ta iya tsaya ma su gane me alkur'ani yake cewa saboda wasa ba su ɗauke shi ba da wani abu na mai mahimmanci da za su nutsu su gane abin da alkur'ani yake yi shi yasa a gaba za mu faɗa Allah yake faɗa mana yanda rikin sanin alkur'anin da ainihin abin da ya ƙunsa. shi yasa suka kasa tsayawa akan kalma ɗaya da za ta jefa alƙur'anin da shi ba sai ta tsaya ba ta saurari abu da kyau ta halartar da zuciyarka ta fahimce shi ba ta wasa sannan za ka gane ma abin da ya ƙunsa. to su ba ma ji kawai suke ta zo mu ji ta ta shiga ta wannan kunnan ta fita ta wannan domin lokacin da suke jin suna cike da gafala suna cike da wasa suna cike da rudu da ka babu wani abu da suke sauraro sai Allah ya ce wa asarrun najwa allazina zalamu ay allazina zalamu wannan akwai taqdim da ta'khir allazina zalamu waɗanda suka zalunci kawunan su wa asarrun najwa suna sirranta mitin da raɗaɗin su annajwa ismun min tanaji idan aka ce najwa suna ne na tattaunawa na yin sirri na yin raɗa in aka ce mun yi mitin bi la yakuna illa sirran ko in dai aka ce wane sun yi mitin ya ja shi gefe ɗaya sun yi mitin ai wannan ba zai yi wa daman sai sirri ne ko sai sun yi asirri to anan sai aka ce wa a sirrin wa asarrun najwa sai aka ce sun yi sirri kuma sun yi mitin kaga kamar duk abu ɗaya ne domin ai mitin da yiwuwa sai da sirri duk abin da aka ce an yi shi a fili wannan ba za ka zo ka ce kun yi mitin ba to sai malamai suka ce abin da ake nufi israrun najwa almubalagati fil ikhfa yace sun yi sir sun sirranta mitin wato sun kai matuƙa wajen ɓoye abin da za su faɗa ya junansu to me ya kai su da yin sirri su faɗa abubuwan da za su kawo wanda wannan mun ce sura ce makkiya a lokacin da ai mushirikan da suke mutu, suna da ƙarfi su suke da mulki baya buƙatar su ɓoyewa manzo sallallahu alaihi wasallam wani abu komi suna yi a fili in ka ga mutum ya ja an yi sirri to domin yana jin tsoron kai ya bayyanar da abin da yake faɗa dan kar hukunci ya hau kan shi ko dan wani abu to su ma sun yi haka ne dan tsoro ga manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shi yasa ibnu ashur a cikin tafsirin sa yace a'a sun yi ne dan ne sun yi ne dan saboda sun ga yadda ake shiga musulunci da yawa mutane suna ta shiga musulunci to shine sai su kirawo waɗanda ba su shiga ba waɗanda suke shakka sai su rinka sirri da su suna sa musu shakka suna raɗa musu maganganu wato suna musu yarfe suna musu tantan don kan ma su saurari alkur'ani su shiga don ni kuma suke koyo musu su faɗa musu su da su don kas su bayyana manzan Allah da sahabbai su ji su samo wasu a wajen wa'azi a samu dalilin da za a rinka musu raddi cewa da suka ce kaza suka ce kaza ai ba haka ba ne ba dalili shine kaza da kaza domin in kana jin tsoron a yi ma raddi magana ka ba ta da ƙarfin hujja abinda za ka faɗa ruɗu ne to za ka yi kana yin ƙasa-ƙasa shi yasa duk mai kira wanda kiransa ba ya da siƙa ya san shi kansa hujjojin da yake faɗa akwai matsala in wani mai ilimi ya ji in wanda ya fi shi zai fata-fata da hujjojinsa to sai ya rinka faɗa da shi da ɗalibansa kawai a kashe lasifisa zan faɗa muku wata magana amma ko kar ku faɗa wa kowa wannan da ku ko dai ku ji ku riƙe to su ma haka suka yi wato suna yi ne ta yadda kar wani ya ji kan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ji domin ya yi musu raddi shine suke sirranta waɗanda suka zalunci kansu suke yin sirri a su suke yin wannan tattauna din me suke tattaunawa sai Allah ya ba mu labari hal hadha illa basharun mithlukum wanda suke cewa wannan ba komai bane ba fa ba kowa bane ba wannan manzan da yake cewa shi manzan Allah ne face mutum ne kwatankwacin ku suna nufin manzo sallallahu alaihi wa sallam. domin anan suna nisantar da ta yaya za a yi ko mutum ya ta yaya Allah madaukakin sarki zai kefe wahayinsa da mutum da ta illar da suke faɗa ta farko ga manzo sallallahu alaihi wa sallam suna ganin bai cancanta a amshi maganarsa ba qalu abin hal hadha rasulu shin wannan manzo illa basharun mislukum mutum ne kwatankwacin ku la tamayyazu ankum bi shay'in ba abin da ya bambanci da ku yana cin abinci kuna cin abinci yana shan ruwa kuna shan ruwa yana bacci kuna bacci yana aure kuna aure yana tafiya kasuwanci kuna tafiya kasuwanci yana kiwo kuna kiwo yana hutawa kuna hutawa yana zama kuna zama yana tashi wato babu abin da ya bambanci da ku mutum ne kamar ku amma gashi ya zo ya ce muku wai Allah ne ya aiko shi wannan shine abin da suke sirranta maka aiwa asarru hadal hadith wannan suke sirranta sirrin da Allah yake suna yi shi abin abinda suke ƙara faɗa a wajen sirri sai su ce a fata a tuna sihira wannan istifham ne na inkar inkari ne ba tambaya ba ce ba kamar yanzu za ku rinka zuwa wa sihiri wato kaga bayan mutum ne to yanzu sun ƙara abu na biyu ko zargi na biyu kuma alkur'ani sihiri ne shine sai suka ce a fata a tunar sihira yanzu za ku rinka zuwa wa sihiri wa antum tubsiruna alhali kuna gani wato in dai har ya kasance manzo kwatankwacin ku kuma abin da ya zo sihiri ne to ta yaya za ku amsa mishi hakkuli shi wannan shine abin da suke yin sirri suna faɗa ma junansu wannan sirri sai Allah madaukakin sarki ya bayyana da shi ga manzansa sallallahu alaihi wasallam sai ba man Allah ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam umarni ya amsa musu wannan rudin nasu da wannan shakkar tasu da wannan abin da suke yi a ɓoye wanda suke ganin kamar manzala sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su sani ba قل قال ربي يعلم والأرض وهو السميع العليم na'am ubangiji madaukakin sarki sai ce ƙala ka ce a wata ƙira'ar ƙul ce musu rabbi ya alamul ƙaula fi sama'i wal ard lalle ubangiji na yana sane da dukkan wata magana da aka yi a cikin sammai ko a cikin ƙarshe ai wanda ya kasance ya san duk abin da yake cikin sammai da ƙasai ba abin da zai ɓoye mushi in abin da yake cikin sama ta ɗaya zuwa ta bakwai duk zancen da aka yi ya sani in abin da aka yi daga sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai daga ƙasa ta ɗaya zuwa a yi ƙasa ta bakwai duk abin da aka yi ya sani to abin da aka yi a tsakaninsu a sarari mai kuma zai ɓoye musu ne abin da Allah maɗaukacin sarki yake faɗa fiye da wannan abin da kuke ma Allah maɗaukacin sarki ya riga ya sani aikace ubangiji maɗaukacin sarki ya san duk mitin ɗin da kuke cewa duk tattaunawar da kuke da ƙulle-ƙulle da kuke da duk abubuwan da kuke Allah maɗaukacin sarki ya sani kuma shi ne ya saukar da alkur'ani wanda ya ƙunshi labaran annabawan da suka gabata ya kuma ƙunshi dukkan abubuwan da yake cikin wa huwa sami'ul alim kuma Allah huwa sami'u mai ji ne jin da ba wanda ya kama da shi ba abin da ya kama da shi mara iyaka al'alimu matanin komai ne da ka duk abin da ake sirrantawa da duk abin da ake faɗa ubangiji maɗaukacin sarki ya sani domin shi masani ne ga dukkan zantukan ko mai ilimi ne da duk halayen da kuke ciki da yanayin da kuke ciki to sai Allah ya ci gaba da bamu labari magana kafirai dangane da alkur'ani da shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda suka nemi ya zo musu da ayoyi bal bari kalu abinda suka ce adghasu ahlani a'a abinda suke cewa adghasu ahlani ai wannan wani mafarki ne na ƙarya ko wani mafarki ne na ruɗu wani mafarki ne wanda ba a san fassararsa ba balittara a'a ƙirƙirar ya yi wannan shine labari da Allah yake bamu na yadda kafirai da wanda suka wuce gona da iri duk bambancin aƙidunsu na kafirci da ilhadinsu yadda suke siffanta alkur'ani yayin da suke cikin hira imuwa da ɓata ba su san mani za su ce ba kaga suka ce a fata a tunar sihira domin wani lokacin sai su ce sihiri wani lokacin sai su ce shi'ar ne waƙa ne wani lokacin su ce a darasu a halam mafarki ne mara tushe wani lokacin su ce muftara ƙirƙirarsa suka yi ƙirƙirar shi manzo sallallahu alaihi wa sallam suka yi shi yasa anan Allah sai kawo mana duk abubuwan da suke faɗawa Alƙur'ani bayan sun ce sihiri tsalu a da a halar sai suka ce ai ta mafarki ne kawai wani abu ne manzo Allah yake yin a mafarki a kitsa musu mafarki mara tushe sai tashi ya faɗa ai abin da ya zo da shi mafarki ne a da rasu a halar a ru'yatul kadiba wasu malamai suka ce mafarkin ƙarya kamar wanda suka ce adghasu ahlam ma lam yakun lahu ta'wil mafarki ne da bai da fassara wannan duk Allah yana buga misali abinda suke faɗa daga wannan zuwa wannan domin su ma ba su sani ba bal suka ce a'a iftarahu ƙirƙirar sai da kansa ba ya da wani asali wa a wani waje suka ce bal huwa sha'ir suka ce mawaki kaga ba su da takamaimai abin da suka faɗa su ce sihiri ne su ce mafarki ne mara tushe na rudu su ce ƙirƙirarsa manzo sallahu alaihi wasallam ya yi su zo su ce waƙa ce wanda duk wannan abin rashin sanin menene alkur'ani ya jawo musu wannan yasa a wani waje Allah ya ce unzur fa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila yanda suke buga ma misalai kala kala wanda suka bata ko ba za su iya samun hanyar da za su dace ba su faɗa abin da yake daidai saboda me saboda cikin ruɗu suke shi yasa sai suka ce fal ya'tina bi aya in ko ba abin da muke faɗa ba ne ba ba mafarki ne na ƙarya ba ba waƙan nan ce ba da muka ce ba ruɗinsa ne yake zuwa da shi ba ba ƙirƙira shi ya ƙirƙire shi ba to ya zo mana da aya ya zo mana da mu'ujiza kama ursilal awwaluna kamar yadda aka aiko wa annabawan da farko da suka gabace shi suna nufin kamar yadda aka aiko annabi salih salihu aka ba shi naƙa kamar ayoyin da aka ba musa tis'a ayatin bayyinat da abubuwan da aka ba annabi isa alaihi wasallam to su ma shi ma ya zo mana da aya to ba aya ce ba ba za a zo da ita ba domin Allah ya san in an zo ma da aya ba za su yi imani ba ita kuma a ka'idar aya in ka ce a zo mana da mu'ujiza aka zo ma da shi ka ce baka yarda ba to halakar da kai za a yi kuma su Allah ya tabbatar ba za su yi imani ba kuma in ba su yi imani ba a ƙa'idar Allah halakar da su za a yi kuma Allah ya faɗa cewa wannan al'umma ba za a halakar da ita ba kuma Allah ya ƙaddara ‘ya'yansu da jikokinsu da tattaɓa su za su zama hamalatu din su za su yi wa addinin aiki in an halakar da su kuma ta ina za su zo ba ta inda za su Allah ya san ba za su yi imani ba kenan ya san ƙarshen aka zo da ayar ba za su yi imani ba halakar da su za a yi duk watan ababen da za su biyo baya kenan babu su sa a wani waje Allah ya ce walau alima fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun yace da Allah ya san akwai alkhairi a cikin su da ya ji yadda su shi ko da ya jiyar da su da sun juya sun bijire a wani waje cewa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalu abin da ya hana mu mu zo da ayoyin da kuke ta kira a zo da shi face sai dan annabawan ma da suka wuce na farko da muka zo da ayoyin ba abin da ayoyin ya daɗe su illa ƙaryatawa kuma an kun so a zo shi yasa lokacin da aka zo suka yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam suka tare suka ce mishi ka da dutsen uhudu ka da dutsen dinnan na ka'aba gabaki ɗayansa dutsen nan da ya zagaye makka ka da ke zinariya ka da mana dausayi mala'ika jibril ya zo ya samu manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce in ka so kana ganin a mayar yanzu za mu mayar ba wani aikin wahala ba ne ba amma sharaɗi in muka mayar suka ce a'a sihiri kuma rufa'i da kamana to ta tabbata za mu kifar da su ne gaba ke da don arne bai da tabbas za ka gama zuwa da shi ɗin kuma ya zo ce ta yi ba mu yadda ba ai ta sa'atu wa shaqqal qamar Allah yayi wata ɗin ya tsage ya faɗa hannun manzo sallallahu alaihi wasallam amma suka zo suna tambaya da suka bi makka suka tambaya matan cikin gida da yara da kowa kun gani kowa ya ce ya gani suka ce to sihirin nashi da rufa'idan nashi ya gama makka ga baki ɗaya bari gobe yan ƙauye su zo da safe mu tambaye su yan ƙauye suka zo da ka shigo daga ƙauye ka kawo abin sayarwa birni sai a tsare ka jiya da daddare ne ka gani wani abin al'ajabi da daddare sai muka ga wata yara bai ayya je ka kai ma sihirin ya kama ka haka suka yi ta bi har ƙarshe dai ba su yarda ba haka wannan yake nuna in ma an zo musu da ayoyin ba za su yarda ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace ma amanar qablahum min qaryatin ahlaknaha ba wata alƙarya da ta yi imanin kafin su a halakna ha muka halakar da su a fahim yu'minun su za su yi imani wasu malamai suka fassara shi ai ma a-kai-na-ƙarya ƙaryatar min alƙura ba wata alƙarya daga cikin alƙaryu da muka ba su wanda muka aiko da manzanni aya a hannun wannan annabawan nasu suka yi imani da ita babu wata da muka aiko bal kazzab ƙaryata suka yi fa muka halakar da su da haka afa haula'i yu'minuna bil ayat laura auha duna ula'ik shin waɗannan in suka ga ayoyin su za su yi imani saɓanin waɗancan dukkan wajja ce abinda waɗancan suka aikata domin ba wata alƙarya ai ahalu ƙarya ba wasu mutanen wata alƙarya da muka taɓa aikowa suka buƙaci sai manzan ya zo musu da ayoyi kuma ya zo musu da ayoyin suka yi imani ba su yi imani ba ko muka halakar da su shin kana da confirm tabbacin cewa waɗannan da suke ta fama a kawo musu ayoyi su ɗin za su yi imanin an zo musu da aya shine a fahimmi uminu kalla ba za su yi imani ba domin innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun Allah ce lallai tabbas waɗanda zancen Allah ya tabbata a kansu ‘yan wuta ne su mushrikai ne su la yu'minuna ba za su yi imani ma walau ja'atuhum kullu aya ko da ka zo musu da kowace irin aya ce hatta yarawul azabal alim a sai sun ga azaba sun gansu a lahira in ba a lahira suka gansu ba aka buɗe musu wuta suka ganta ƙiri-ƙiri suka ga dai komai abin da ake faɗa shi ra'ayal aini to a lokacin za su ce sun yi imani ranar da imanin zai da amfani amma in dai ba haka ba to jantan siyoribus don sun ga ayoyi sun ga hujjoji ba za su iya ba zai sami ba asali ma sai dai su ɓullo ta wani wajen wanda yake son ya gane shine ake tsayawa a wa bayani dalla dalla a mushi zance kala kala amma wanda baya so son ya gane duk abin da ka faɗa mushi ba zai yarda ba yasa idan mutum bid'a ta cika zuciyarsa shirka ya kwarare ta ya rufe idansa a rashin gaskiya to duk bayanin da kai ba zai gane ba amma lokacin da ɗan adam ya buɗe ƙirjinsa ya buɗe idanuwarsa ya zama muhayya shiryayyen karɓar abin da ya tabbata na gaskiya sai ka ga da an faɗa musu gaskiya ya gane ta kuma ya amsa ya yi aiki da ita sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa Thank you. na'am ubangiji madaukakin sarki yace wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihi ba mu taba aiko da wani manzo ba kafin ka illa rijalan face sun zama maza mutane nuhi ilaihim wanda muke musu wahayi zuwa gare su fas'alu ahlaz zikri ku tambayi ma'abuta sani wanda suka rigaye ku in kuntum la ta'lamun in ku ba ku sani ba wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama kuma waɗannan mazajen da muka aiko a matsayin manzanni ba mu sanya su jukkuna ba da ba sa cin abinci wa ma kanu khalidin ko ba su kasance dawwamammu ba sada mutuwa ta tafi da su thumma sadaqnahumul wa'ada sannan lallai mun gaskata alkawarin da muka yi fa anjaynahu muka halartar da kafirai fa anjaynahum wa man nasha'u muka tserar da muminai da wanda muka ga dama wanda suka yi imani da su wa ahlakna lil musrifin ko muka halakar da waɗanda suka wuce gona da iri a nan Allah kucin sarki duk abin da kafiran nan suka faɗa da farko ya dunkule ya ba su amsa amsa wanda take ta shiga kwakwalwa wanda duk mai hankali zai hankalta abin da aka faɗa daidai ne tare da kafa musu dalili ku je ku tambayi wa'yancan na farko dai da suka ce kaga abin da suka faɗa suka yi musu a kai in hada illa basharun shi ne abin su matsalar ta farko ko wannan manzan ba kowa ba ne ba fate mutum ne kamar ku to sai Allah ce wa ma arsalna qablaka illa rijala ai da mun ba mu taba aiko wani manzo ba kafin ka face ya zama rijalan domin ka ce ya zama insan watakila za ka iya ɗaukar namiji ko mace amma aka ce rijalan maza ka tabbatar mutane ne a cikin mutanen kuma banda mata nuhi ilahi ai dukkan annabawan da suka raye ka da suka rigaye ka gabaki ɗansu mazaje ne daga cikin mutane ba wani ɗaya mala'ika haka yake nufi wannan yake nuna kenan babu wani mursali mace shi yasa malamai suka yi ittifaki dukkan annabawan da aka aiko mursalai duk maza ne amma inda aka yi saɓani akwai annabawa mata wasu malamai suka ce akwai suna ganin na na maryama annabi ce cewa wannan maryam annabi ce to suna ganin waɗannan annabawa ne suna ganin annabawa ne to amma mursali annabi wanda aka aiko babu mace a ciki duk annabawa mazaje ne to kaga raddi na farko kenan shi yasa wani waje cewa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura ba wani da muka aiko kafin ka face mazaje ne muka yi wahayi da yayi kuma yan binni ne duk annabawan da muka aiko to 'yan birni ne ba mu taɓa aiko wani annabi gidaje ɗan ƙauye ba wanda bai san me ake ba sai mun aiko wanda ya san duk sharrin domin sharrin dama a cikin birni ne. wanda suka waye su ne sharrin ya fi yawa a cikin a wani waje ce kul ma kuntu bi da aminar rusul ba ni ne farko ba daga cikin manzo manzanni ba shi yasa yace Allah sai ya ce to tunda duk annabawan da aka aiko mazaje ne to fas'alu ahlaz zikri in ma abin da ya faɗa ba ku yadda ba to ku je ku tambayi ma'abuta ilimi na al'ummatan da suka gabata ga yahudawa nan ga kiristoci nan da duk sauran tsawa'i ku zo ku tambayi yahuda dan Allah annabi Musa da aka aiko mutum ne ko mala'ika za su ce muku mutum ne ku je ku sami kiristoci ku ce dan Allah annabi Isa da aka aiko mutum ne ko mala'ika fas'alu ahla zikiri dukkan su za su ce muku mutane ne wannan kuma shine cikar ni'imar Allah ga bayinsa da ya aiko mana mutane shine cikar ni'imar kuma shine cikar koyi domin in mala'iku aka aiko ai ba za mu iya koyi da su ba amma annabi mutum shine za mu koyi da shi wajen baccinsa mu koyi da shi wajen cin abincinsa mu koyi da shi wajen sa suturarsa mu koyi da shi wajen aurensa mu sa koyi da shi wajen zama da matansa mu koyi da shi wajen surukansa mu koyi da shi wajen iyayensa mu koyi da shi mu'amala da 'yan uwansa mu koyi da shi wajen kasuwancinsa duk wannan mutum ne zai samu ba da damar a yi wannan amma aka aiko mala'ika daga cikin sunnarsa ya ɗauki gauran dutse da daddare ya kai ta Legas ba na bane ba kawai mata haka da kafi a ce sunnarsa ne wa zai bi shi anan ba zai bi ba duk sunnar da ya mana ban mu iya bi ashe yana daga cikin ni'imomi da Allah ya mana da ya aiko annabi mutum amma ya fi kowa falala da daraja ya fi kowane mutum ɗaukaka da daraja sai kuma Allah ya ƙara hujja ta gaba ya ce wa ma Na jasadan la na ta'ama ai duk wannan annabawan da muka aiko a baya ba mu sanya su jasadan ba ba wani gangan jiki ne da zai cin abinci dukkansu suna ci shi yasa a wani ya ce wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq ba mu taba aiko ba manzanni kafin ka face suna cin abinci kuma suna tafiya kasuwa ba yanci makwance ba ne ba ashe kenan dukkansu Allah madaukakin sarki ya ba su cewa annabawan da aka aiko suna cin abinci kuma suna da gangan jiki suna shan ruwa wa ma kanu khalidina ko dukkansu ba su dawwama ba a duniya ba za ka ce za su rayu ba za su mutu ba sannan ya ce sun sadaqna humul wa'ada sannan muka gaggata alkawarin da muka yi musu na za mu halakar da azzalumai haka duk annaba da muka aiko mun gaggata musu alkawarin da muka musu sada muka halakar da dukkan kafirai da azzaluman da basu imani da su ba wa man nasha'u da wanda muka ga dama a cikin su wa ahlakna al-musrifin muka halakar da kafirai wanda suka karyata annabawa suka wuce gona da iri kuma ina gani saboda lokaci a nan za mu tsaya in muka zo sai mu tashi aya ta goma insha Allahu gobe idan Allah ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya taimake mu da taimakonsa kafin amsa tambayoyi akwai neman taimako da aka saba na za a zagaya Allah ba da ikon taimakawa assalamu alaikum wa